ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين yau muna yammacin litinin ashirin ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da tara ga watan uku watan maris kalandar albashin shekara 2026 a karo na sha bakwai allah ya sake hada mu a wannan masallacin ya albarka na juma'a na jama'a fi zalar bid'a wa iqamati sunna da ke nan cibiyar ƙungiyar jama'a fi zalar bid'a wa iqamati sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko da ke nan hausa kwatas cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria domin dorawa a karatun tafsiri da muke yi muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori 28 ko da tara da suka sauka bayan hijira sura ta uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ta tamanin da tara ko casa'in daidai a asalin saukar alkur'ani ita ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun tsaya karshen tafsirin aya ta ɗari da arba'in da uku da izinin allah yau za mu tashi farkon tafsirin aya ta ɗari da arba'in da hudu fatan Allah ya taimake mu sa mu dace wannan addu'a ta mu Allah ya sanya mana albarka a cikin ta Allah ya sanya mana yadda cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar mu ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar daukakar musulunci da musulmi a ci gaba da kawo tallafin marayu ko wata baiwar Allah ba ta son a fasa sunan ta aiko da naira dubu biyar Allah ya saka da alheri akwai hajiya zan musa sarkin fawa ta bayar da yadin maza allah saka da alheri a kowadansu tarin kayayyaki da aka kawo su ma daga mutane daban-daban saboda wannan hidima ta marayu allah su amma ta'ala allai saka da alheri allah ya sa ni kyawun ayyuka allah ya karba allah ya biya game da tambayoyi wannan ita malam menene hukuncin ganin macen da za a aura a kalle to shi kenan dai yana tambaya idan mutum zai yi aure matar da zai aura ya halitta ya kalle ta hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan haka ibn majah Allah ya ji gansa cikin sunan ya ruwa shi hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in Allah ya sa san auren wata mace daga cikinku to ikalle ta Zai ya ga abin da zai ja hankalin wajen aurensa hakan zai fi bayar da tabbatuwar zaman zaman ya zama soya da wama tsakaninsu saboda haka wannan hadisin yana nuna halartin haka jabir dan abdullah dan jarir lokacin da mahaifinsa ya mutu ya mutu ya bar masa yan uwa mata a wata ruwa ya su hudu a wata ruwa ya su tara dukkaninsu mata da ya tashi yin aure sai ya auri bazawara shi ne annabi sallah sallam da ya masa murna ko ya tambaye shi don ya bin shafi na da ta aure ne sai ce eh sai ce wa ka aura sai ce ba zaura ce ya rasulullah sai ce me ya hana ka aure budurwa ta ringa maka wasa kana yi mata wasa kuma ka kalle ta sai ce ban kalle ta ba kawai abin nan na yi sai ce to yan ɗayan ku zai auri mace e kalle ta dan ki ga me zai ja hankalinsa wajen aurensa hakan zai fi dawwamar da zamantakewa tsakaninsu a takaice dai hadisai sun zo sun nuna halaccin mutum idan zai kalli mace ko zai auri mace to ya kalle ta malamai sun yi sabani ina ne za a kalla a jikin mace ga wanda yake son aure ta kuma mai cikin hikima da ta zai kalla annabi dai sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikima shine yu'dama bainakum za a samu zamantakewar ta dore amma bai hana kuma waɗansu malamai su gano waɗansu hikimomi ba a bayan wannan da haka idan ka sami bidatul mujtahid wani nihayatul muqtasid na ibn rushd ya kawo mazahibul ulama fahimtar malamai akan waɗannan abin yawancin malamai sun tafi kan cewa wurare uku ya halatta mutum ya kalla a cikin mace yawancinsu kuma wurare biyu ma suka tafi a kai shi ne fuskarta da tafukan hannayenta wasu malamai suka ce da kafafun amma akwai malaman da sun tsananta ko sun wuce gona da iri wajen halatta inda za a kalla a jikin mace suka ce saboda shi hadisin mutlak ne ya zo ne mutlak a nan bai iyakance ba ya zo ne mutlak da aka musamman zahiriya da kuma ahna sai suka ce komai ya halatta ya halatta kan kalla a jikinta inda ya aurenta za ka yi suka ce hadda ta babba farjinta kenan suka ce amma sharaɗi ne ne in ka ga al'aurar ta babba baka aure ta fito kai kuma kashe ka za a yi saboda ita ka kashe ta yi an fahimta duk wanda ya ga al'aurar mace bayan ta zama mace ya kashe ta to da haka idan ka kalli al'aurar ta kuma ya zama to baka aure ta ba to kai hukuncin ta sai a kashe ka to kagan za ka je ka kalla je ka je ka kalla an gane ko dai kai auren dole ko kuma ka bakwanci kiyama akwai su a shararen mutane fasikai da sun fake da addini suna cutar da addini suna batar da mutane kamar a kone karmawi a kano kwanaki ya fito ya ba da fita wai har taba ta ma ya halatta kai wai kaɗan taba kaɗan ne kaɗan taba bil munasaba muna kira ga kwamitin shura na jihar Kano lalle wannan karmawi a fito da shi a tsitsiye shi inda aka tsitsiye malam lawan ya faɗi hujjarsa ina ya samu wannan magana da yi shi ne wanda ya sifanta manzo Allah da raƙuni ƙatar raƙuni an kai shi gaban shura amma har yanzu shura a jihar Kano ta kasa yin wani abu muna sansanar cewa shura tana goyon bayan sufanci ne ba ta goyon bayan musulunci in ba haka ba inda ta gaggauta tutse lawan trayon to shi ma a fito a tutse shi ya yi magana ƙatinci ne ga annabi ya sifanta annabi da ƙatar raƙumi ya ce in mafarki ka ga ƙatar raƙumi ba ƙatar raƙumi ka gani ba annabi ka gani to da haka daga nan garin boko a jihar a karamar hukumar boko a jihar benue a tarayyar najeriya muna kira ga gwamnatin kano da shura lallai su fito da karmawi fada a yana ya gano gano wannan magana ya yi bayani in ya kama a hukunta shi a hukunta shi in ya kama a sake shi kamar yadda aka saki malar lawan ba tuhuma a sake shi ba ma bakin ciki Allah ya gane da to waɗannan batattun mutane masu batarwa kada mutane su koma ta kansu su zina a wajensu ba wata ababa ce zina a su sana'a ce abu ne da suka mayar da shi wato kamar ado ko kwalliya mutum ya yi zina ma a bashi lada allah ya kawai to da haka dai kallon macen da mutum zai aura ya halatta a musulunci ga kuma demarcations da zai kalla wata magana ta imam abin hanifa da yan zahiriya ta yi karo da ayoyin alkur'ani da hadisai masu yawa da aka ba za a koma kansu ba cewa ya halatta ka kalli al'aurata, babba wannan babu wannan magana ina fatan mun gane to me za ka kalla idan ka kalle ta ka kalli fuskarta ka kalli hannunta ka kalli kafafunta ne ne sirrin da yake ciki eh, ka ga kyan a fuska ka ga sambala sambalan yan yatsunta ka ga shabbe biyar kafarsa ko jirinta ko abin da ya gama da haka dan ka gane size ɗin takalminta shi ne abin da ake nufi to ba shi ba ne malamai sun yi bayani a takaice za ka ce ka kalli fuskarta za ka kalli fuskarta saboda daga fuskarta za ka gane halayyarta da ɗabi'a idan mai tsiwa ce za ka gane idan ba ta da tsiwa ba ta da rashin kunya za ka gane fuskarta za ka gane a fuskarta za ka gane ba wuce yana ta labarin zuciya tambayi fuska hannayen da aka ke ka kalla su kuma za su baka labarin kalar jikinta wanda ta ɓoye jikinta aiko to hannayenta za su gaya maka ga irin jikinta sansunsa kaushinsa kaurinsa tsokarsa ramarsa hannayenta za su gaya maka nemar jikinta ana yanta za su biya. ƙafafunta za ka kalla domin ka gane lafiyar al'aurarta da aka ba a so mata su dinga dafa ƙafafunsu a kafa a ƙasa haka nan tana tafiya ko tana ɗaukar kaya mai nauyi kafar kafar yarinya duk ta yi faso ko ta daga ta kunkumbura ta tsatsaki ba a so mace jama'a abin da ya kamata shi ne a ririta ta kamar kwai an fahimta to kaga kwai ko baka ririta shi dan kansa ba ka ririta shi dan kanka dan ya fashe jikin wa zai bata kayan wa zai bata to idan baka gane sirrin ba yanzu kana da yaya guda biyu ɗaya namiji ɗaya mace waye idan ya yi ciki ka fi samun damuwa in ɗanka ya yi wa wata ciki ko in yarka an wane wa yarka ciki wace matsala ta fi ah. a ce yarka ake wa ciki ya fi matsala akan a ce ɗanka ne wata ciki saboda wannan yar haka da sai aka yi mata ciki in ba ya sa ba ta al'aura al'aurar dangin ta kenan gaba da amma don ɗanka ya je ya yi ciki to can aka yi hanyar aka gama yanzu aka gidan zuba ba za a sani an fahimta to da haka allah ta ko'ina ya ba ka a hankalce da za ka gane matsayin ya mace saboda ka lura da ita to da haka ne waɗannan su ne abubuwan da ake kalla a jikin mace wadda ake so a aura saboda samun dawamar auratayya tsakaninsu to bil munasaba sai mai kira ga iyaye mai kira ga mazajen aure da yawa yanzu yayin mu mata su su daukar da yawa matanmu suna fita su je su ɗebo ruwa a ruwa in rijiya a gidanka take ko famfo a gidanka yake wannan annabi ya ce ita ce za ta tara don ya sa 'yar 'yarsa fatima tana ɗaukar ruwa a gidanta saboda rijiyar a ciki take amma rijiya ko a kofar gida take sai dai kai ka fito ka ɗiba ka kai mata bayan ta ta fito ba kuma sannan wani sirri da mutane suka kasa gane ita mace idan tana aiki irin wannan na wahala a matsayin ta na ya to nan da nan kuma sai sha'awar namiji ya san kama saboda abin da take a ɗabi'a ce da tana gadar da sha'awa yanzu nan jikinta zai bude saboda haka sai tana sha'awar ɗan namiji to da ka kaga musulunci yana yin kafa kafa ina kawarwa ina kawarwa ina kawarwa ina kawarwa to da ka mu ji tsoron Allah wannan dabi'a da kuke barin 'ya'yanmu mata suna zagarabtun ɗiban ruwa zagarabtun tafiya kasuwa zagarabtun kai ka kaza su za ka ga koyaushe su ne da kaya a ka to wannan ba abin da ya kamata mace ba a son ta da ɗaukar kaya na ji wata mata ta yi wata lacca ba ina goyon bayan abin da ta faɗa ba ne tana magana wai duk matar da mijinta ya ce wai ta tabbatar masa shi she wasu virgin wai ta kalubalance shi shi tabbatar mata da bai taɓa saduwa da ya mace ba abin da ta kasa gani a ita ya mace ita Allah ya sa wa alamar da za a gane an sadu da ita amma bai sa da namiji alamar ya taɓa yin saduwa ba to amma ni abin da ya yi sa kawai shigo a cikin maganar shine idan mace ta rasa budurci musamman waɗannan lokutan namu ba lallai wani namiji ya kawo mata da budurci ba waɗannan ayyukan da suke yi kun ga wannan jaunar da suke zuwa makaranta kawai mai nisa ina iya kawo mata da budurci ba su sani ba kun ga wannan ruwan da take ɗauka ta ɗauka yau ta ɗauka gobe dauka safa daban ta rana daban ta yamma daban ta dare daban yana ya kawar mata da budurci kaya mai nauyi da take ɗauka ta dau wancan ta dau wancan yana iya kawar mata da budurci wani abu da take yi na bugu ta dinga buga wani abu kamar a ce za ta yi casa ko za ta yi zirfe ko abin da ya kama da haka in budurwa ce tana iya rasa budurcin ta dalilin haka yi yau da gobe yau da gobe yau da gobe waɗannan duka hanyoyi ne da suke sa budurcin ya mace kunshi ta je gona ta tale kafa ta tana noma ko tana buɗa yana iya zuba mata da budurci kai tsallaka wani abu mai fadi kamar za ta zo lambatu kwata ta tsallaka yawan tsallaka yau da gobe da gobe yana ina kan mata da budurci abubuwan da suke kan mata da budurcin suna da yawa ba wai ce lalle namiji ne sa bai kan mata da budurci ta ya za a yi maganin wannan shine mu iyaye mu elders mu yayye mu malaman makaranta mu kaza mu kaza mu sani da ka sai da su a wuraren da ya kamata su dakatar da Allah kuma ya ba mu iko an gane to ina ga sai mu a da tambayoyi hakan Allah sai mu gobe sai mu sauran su na mallaki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبين فلن يضر الله شيئا نعم وسيجزي الله الشاكرين نعم بارك الله فيك فيوم ما كان بركة إذا كنا إيه تنا واجية mun kwana kan aya da yake walaqad Allah yake walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an tarqaw gabanin ku ga mutuwa kun zo kuna kuna burin mutuwa din wa qad ra'aytu to yanzu kun ga mutuwa din wa antum tanzurun ga ta nan kuna ganin ta kiri da mutu mutuwa kawai za ka tafi shahada ka tafi da aljanna za ka samu shahada kuma sai kuke guda kuna guduwa kuna ki me yasa kuka yi haka ya kuka yi burin abu kuma sai da Allah ya ba ku shi sai kuka zo da ba ku so wannan ɗabi'a ce ta waɗanda ba musulmin kirki ba amma duk da haka Allah ya san tsoro ina da nasa tasiri a cikin rayuwar ɗan adam da haka sai kama zukatan masu imani sai ɗaure da shi cewa ku bar tunanin kowa ku bar tunanin komai ku ringa tunanin Allah subhanahu wata'ala menene abin da ya faru lokacin da aka yi yakin badar a uhudu an sami matsala akwai ni ibnu kami'a ya sarfaci manzo Allah su sallam ya buga musu wani abaka sai da manzo Allah ya faɗi saboda haka sai ya tafi yake ga mutanen sa ai ya kashe manzo Allah ya kace Muhammadu ya kace Muhammadu to su kuma sahabbai ko da ibnu qami'a ya yada wannan jita-jita sai filin yaƙi gaba ɗaya ɗauka an kashe muhammadu an kashe muhammadu musulmai suna an kashe manzo Allah su harna suna an kashe muhammadu saboda haka musulmai sai bikin su ya sanyi to a irin wannan lokaci wannan lokaci ya kamata su tsaya lokacin da aka ce an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ya tsaya sai dai shi ma ya mutu ko kuwa su tarwatsi kaga su tsaya to shi ne Allah ce wa laqad kuntum tamannawna al mota. da kuka zo wajen yakin nan kun zo ne da burin ku samu shahada to ya aka yanzu da lokacin da za a samu shahadar yayi kuma kuke jin tsoro kuke guduwa kai mutane da yawa sun je sun samu wani mutumin madina suna wucewa an masa raunuka fiye da tsara tamanin a jikinsa jini yana ɗaukarsa sai suke gaya masa kaji labari an kashe manzo Allah sun alaihi sai ce to ma ma fi bul hayati ba'da muhammad menene dadin rayuwa bayan kashe annabi muhammadu ku miƙe ku je kuma a kashe ku akan abin da aka kashe shi ina cikin ne jini bai na ɗaukar ba ita me za ku yi da rayuwa bayan an kashe annabi har ka zo kana ba da labari suna gado tun da an kashe manzo Allah sun sallam ai shi an fi su kawai a ayi kawai yaki ya kare wannan tunanin arnani su ne suke jin ai eh, an kashe kwamandan su a yaki to su yaki ya ne ya ci da aka kuwa sai saranda amma musulmi baya saranda dalilin an kashe jagoran yaki bal abin da yake shine nada sabon kwamandan yaki an fahimta jama'a shi yasa lokacin da za a tafi gazwar mota annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce shugaban rundunar kwamanda na farko shugaban farko shine zaid bin harisa ita in an kashe zaidu fa ja'far in an kashe ja'far abdullahi dan rawaha yace in an kashe abdullahi dan rawaha musulmai su itsila'i su haɗu akan wani wanda za su jagoranta da jagoranci ce kuma abin da ya faru ke ana faɗar waɗannan suna ji annabi da ya faɗe su su uku da su da waɗanda suka saurari magana suka ci waɗanda duk kashe su za a yi amma cikin su ba wanda ya tsoron tafiya da aka da aka ji zai biya da tuta ya yi yaƙi har aka kashe shi da aka da ransa yake kokarin fita kiran jafar yake yana ta ya jafar an ta ya jafar jafar zo ka karbi tuta bai yadda ya faɗu ba sai da jafar ɗin ya zo ka tuta ya daga don kada a ce tutar musulunci ta je ka ina karɓa da ya ga ya karɓa e kalmar shahada ya faɗi mutu jafar ya je ubtuliya bala'an Hassan ya yi jarinta ya zubar da arna ƙarshe suka yi masa wata ɗauka aka zo aka tsari hannunsa na dama da tutar take na hagu da tutar take sai mai da ita hannun dama suka tsari na damar gudun hannaye suke yi ya ɗin gulminsa aka yi rike tutar kada a kai ce ta kai ƙasa ƙarshe kama ta da haƙorinsa ya rike don kada tutar musulunci ta je ƙasa dan abdullahi dan rawaha ya hango shi in su kwano a su kwane in zo tuta ta tafi rigida za ta ɗauka ya ɗaga ta yi shi ma haka aka yi sai da aka kashe shi lokacin da ake ƙoƙarin kashe abdullahi dan rawaha khalid ibn al-walid yana kusa da shi saboda haka da ya ga an kashe shi tuta za ta fi shi abdullahi dan rawaha yake arrayata ya khalid bai gama cewa khalid bai khalid ya zo ya zunkumi tutar shi kuma ya faɗi ya mutu a hannun ne allah ya bada nasara su dubu hudu suka samu nasara a kan jirgina ta mutum dubu dari hudu musulunci ya saba da wani dan an kashe shugaban yaƙi kwamandan yaƙi jagora wajen yaƙi ba wai karaya ake yi ba a ai nasarar ba a hannunsa take ba nasara a wajen wa take ai mu wuce a baya umar nasar illa min inda il azizul hakim to da aka kullun nasara a wurin Allah to da aka a lokacin da aka zo aka yada jita-jitar cewa wai an kashe manzan Allah sai musulmai suka samu rauni shine Allah yake gaya musu wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytu an ra'aytumu wa antum tanzurun sai ce wa ma muhammadun illa rasulun shi ba muhammadu da muke ganin sa ba komai bane face jakada ne manzo ne na Allah kada khalat min qablihi rusul jakadu manzanni sun gabata gabanin sa ba shine annabi farko ba shi ne dai na karshe qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma ajri ma yuf'alu bi wala yakum dan haka afa in mata yanzu na in an kashe shi ko in ya mutu au kutila ko an kashe shi in qalabtum ala aqabikum za ku biya kan bayan ku bar musulunci za ku yi ridda ku kyale addini dan an kashe shi za ku bari a kashe musulunci Allah ya ce wa bayan kalib ala akibai wanda duk ya juya kan digadigansa ya rinta saboda an kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falan yadurra Allah shay'a bai cutar da Allah da wani abu ba wa sayajidillahu shakirin kuma da sannan Allah zai sa kaiya ga masu godiya wadanda tare da bala'i tare da damuwa tare da tashin hankali suka tsaya wa Allah subhanahu ta'ala. Allah zai ba su lada kuma zai kasance tare da su mata a lokacin yakin Uhud mutane suna guduwa maza jarumai suna guduwa sai suka zo suka tsare hanya sai suka ce duk wanda zai gudu bar mana makaminsa ya gudu da kansa amma mu ya bar mana makamin shi anan to yanzu kai kanwarka ko yarka ko matarka ko yarka ko jikarka ko mahaifiyarka ko kakarka ta zo ta ce kai ka gudu da kanka ka bar mata makami ka gudu ba za ka ji kunya ba kun fahimta jama'a to can manzo Allah su sallam imazayu sai ta al'abba bafansa baffansa yace na da qawm kira mutane abbas mutum ne mai tauki ina da murya da haka idan ya ɗaga murya ya kira mutane sai mutum ya ji sautin a gabansa sai ya ji ya rude a gaba magana take ko a baya ko a dama ko a hagu saboda haka sai ya tsaya da wurwura sai da ya kira ya lal muhajiri ya lal ansar ya ahla bayatin ridwan ya ahla badar ya kaza ya kaza irin ga kiransu, su kowanne sai ya ce da su manzo Allah yana nan bai mutu ba to sai kuma jama'a aka fara dawo aka fara dawo sai suka zo sai suka haɗu guda yanzu abin da za a yi za a zo ne kare kai za a yi ba wai neman nasara ba a kare kai jama'a duk al'ummar da ta tafi a rarrabe a warwatse a tarwatse ba za ta ci nasara ba cikin rayuwa kun fahimta jama'a ga kuna suna daga darussan da muka ce za mu mai da hankali a kansu a wannan karatun na bana shine ne haɗin kai ko da ga shugabanci duk mutumin da yake da shugaba ya yi masa da'a cikin abin da bai taba wa Allah ba to zai samu nasara ko baya son abin in dai abin bai taba wa Allah ba shi ne dai abin ya ta banban da ra'ayinsa to ya yi haƙuri zai ga nasarar abin ranar da aka fara karatu ranar hudu ga watan ramadan ranar da muka bude karatu kenan ko da na bayanin taken karatu da abubuwan da za mu na ba ku labarin abin da ya faru a sudan na ba da labarin ko da faru ban bayar ba sarki umar albashir shugaban kasa da iya da zai wa ahlu sunna abin da suka ba shi na ka'idoji ana gobe zaben ranar asabar gobe za a yi zabe yau da daddare aka yada cewa duk wani ahli sunna a sudan ya zama yan bashir akwai waɗanda suka zo saboda bambancin fati jam'iyya siyasa saboda bambancin yanki saboda bambancin kabila saboda bambancin kaza ba sa sun zaɓa albashir amma kuma ga shugabanci ya ba su umarni dole su suna kuka suna dangwalawa amma duk waɗanda suka yi kukan nan ba wanda kuma zai ya farin ciki to bil munasaba bari sake gaya mu lokacin da suka yi juyin ya hala a ƙasar sudan juma'ar da suka fito a jami'ul yarmouk ina sudan ni ne nake limanci a masallaci wannan ranar juma'ar ni ne ne sallah nake gaya musu na ce wannan abin da za ku yi za ku yi abin da za ku yi nadama a cikin rayuwarku za ku daɗe ba ku fita daga cikin wannan nadama ba na ba su misali da iraki abin da ya faru da saddam na ba su misali da libya abin da ya faru da gaddafi na ba su misali da egypt abin da ya faru da hasini al-mubarak na ba su misali da wurare da dama da suka yi irin wannan abin yanzu gaba ɗaya suna nan suna cizon yatsa ƙasar ta ki zaman lafiya malamai da yawa sun yi musu wa'azi masallatanmu na sunna an yi musu wa'azi kar ku yi kar ku yi suka gidi da suka ƙi shugabiyayya ga shugabanci yanzu ba sa cikin nadama dama da suka yi ba sa ciki lokacin da naje su sudan zuwa na na farko akwai gurasa su ake cewa da ita in ka ba da juna ɗaya guda goma sha biyu ba ba amma sai da ta kai bambaro dan ba dalilin wannan abin da da suka yi duk guda ɗaya sai ka siya jile takwas duk ƙwaya ɗaya sai ka siya jile takwas to kuma kun san ne a hakan ba sai ka bi layi kuma da ka yi sallar asuba ana cewa assalamu alaikum da liman da ladan da mamu a guje kowa zai shiga layi aka zo wannan ba za a sai ma ka yi rijista gidan biredin da zaka je ka siya din sai kayi rijista ka faɗi iyalanka in kana cikin suna in kowa yana cin biyar biyar a cikin a kuɗi da biyu mun fahimta jama'a da ya ja wannan abin rashin jin maganar shugabanni da haka jama'a kada shugaba ya ce da kai yi kaza ka ɗauka cewa ka san mu ɗan najeriya komai kuɗi da ka yi magana ta ce kuɗi aka baka kuma ne muku rantsuwa da allah za ku tsaya a gaban allah da mutane za ku tsaya masu cewa an ba da ku duk abin da aka yi ku ce kuɗi aka bayar za ku tsaya da allah a gaban mutane za ku tsaya da mutane a gaban allah za ka faɗuwa aka ba kudin waye ya kawo waye ya karɓa wallahi akwai wanda ni na tabbata titin waɗannan shugabannin bai taɓa gani ba amma ita gaskiya sunan ta gaskiya kuma nasiha sunan ta nasiha da haka ku koyi yin da'a ga shugabanci duk al'ummar da take yin da'a ga shugabanci to ta arrazar da kanta ga bala'i da tashin hankali Allah ya sauya to shine da Allah yake cewa wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu shakirin nam Allah yake wa ma kana وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا نعم ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها نعم وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضرقوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله bai kasancewa ga wata rai ta mutu sai da izinin Allah duk wanda ka ya mutu kwanan sa ne ya tsari duk inda ka damu da sai ka mutu wallahi sai kwanan sa ya tsari in kwanan ka bai tsari ba duk sababin mutuwa sai ka rija ma ba za ka mutu lokacin zanga-zanga yin wannan da aka yi lokacin buhari ko lokacin da aka yi tsadar rayuwa wa da sauransu ba ku ga wani abu da ya faru a lagos wani wani a abinci wannan babbar gada ta lagos ya zo ita shi ruwan zai fada teku zai fada wallahi shi wannan bala'i ya ce wannan izo yake zan baka shinkafa buhu kaza wannan yake zan baka kaza wannan akwai wata sun ce za ta ɗauki rayuwarsa gaba daya cinsa da shansa da komai wallahi za ta ɗauka ita wallahi shi ya mutu wallahi ran su ke ita wallahi shi ya mutu kawai can da aka zo ana kokarin sai ma an jari ke shi kawai sai saki karman kawai sai ya fada fi dam shi na ya fada kun san wani abu wallahi an shiru shi kun san suna da irin waɗannan jiragen ko na rescue bala'in jiragen nan kafin ka ce ne wannan wallahi jirgin da wani yu haka idai daidai wurin ba na yan sama jannatin ne ko yan ruwa jannati wallahi sun ka fada sai ga sun suru shi kuma wallahi lafiya in Allah bai kashe ka ba ba kai saka mutu da haka laraba suka ce lau sabar na lamata almaqtul hatta an ma mai kisa da ya yi hakuri da wanda ya kashe ya mutu kafin duk wanda kaga ya mutu kwanan sa ne ya kare da haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da sahabbai kamar haka sai ce inna ruhal qudus nafasa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab ولكنكم قوم تستعجلون ya ce Allah ya aiko mala'ika jibril ya kinsa min ya gaya mun cewa ba wata rai da za ta mutu hatta ta takmila riska hawa ajalaha sai ta cinye arzikinta kuma ta karar da ajalin ita da ka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema ba za ka iya tara abin duniya ta mummunan hanya ba karka ce gashi na na tara ta mummunar hanya mutane su yi ha'inci mutane su yi kaza mutane su yi kaza su ci amana kuma su tara kuɗi to kai abin da yake damuwarka a tara kuɗi ko tara abin duniya shine mutum yana da kadara kaza yana da kuɗi kaza yana da kaza yana da kaza duk abin da ya manta ka manta shine yayi zirin account ɗinsa na lahira to wanda ya je lahira matsiyaci ina amfanin yayi wadata a duniya kun fahimta don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ku ji tsoron Allah ku nemi duniyar nan ku tara ta ta hanyar ne tara ta ta hanyar ne ba wanda zai mutu sai ya gama mallakar duk abin da aka kaddara zai mallaka sai ya gama cinye arzikinsa kaf haka nan sa na karshe biya numfasar da shi sai ya fitar da shi sannan ya mutu sai ce walakin na kuma kawo mutum sa'adi nun sai dai ko mutane ne masu ci da zuciyar tsiya kun cika garaje kuma san da kun tsaga ku jini to dai Allah ya ce ka maka nafsi na ta mutu illa bi ismillah wannan kuma kitabun muajjala wani littafi ne da an rubuta an ajiye shi an jinkirta da kowa abin da zai har lokacin da zai yi wa mai yadda sawabin duniya wuce minha wanda yake nufin rayuwar duniya da aikin da yake yi na Allah za mu tashi bashi daga duniya wannan kokarin da kake a cikin addini wannan kaza da kake a cikin dukkan duniya kake Allah sai baka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mana kashiri yace Allah yana taimakon addinin musulunci da mutumin da ba shi da rabo a cikin addinin musulunci Allahu akbar Allah ka saba ni bai eh kai ma Allah ka saba kai bai a ce bai an taimaki musulunci da kai kuma ba ka da rabo a cikin musulunci Allah ya saba kai bai ka ce ta yaya eh mutum izo kaga ina ta kokari ina ta yi ashe duniya yake nema to shi kuma Allah ya iya biya Allah da kuka ganshi ya iya biya ka san akwai wani aiki da ake yi ko tashi in biya ko ka dauki lebura sunan aikin tashi in biya to yin mutum yana so Allah ya biya shi ladan aikin sa ne a nan duniya Allah sai biya shi amma dai abin da ya manta shine duk abin da za a bashi a nan duniya din ba Allah bai yi asara ba dan ya bashi a duniya kuma ya bashi a lahira maimakon ki nemi duniya da lahira sai nemi duniya kawai to shi ne Allah subhanahu wataala yace wa mai yuridu thawaba dunya nutihi minha wa mai yuridu thawaba al-akhirah wanda yake nufin ladan lahira nutihi minha shi ma zamu bashi daga can daga lahira din sai a baka lahira kai kayi ne saboda duniya kawai kake saboda lahira kawai kake yi to an baka lahira shikenan ita kadai kana jin Allah ba zai iya baka duniya ya baka lahira ba alhali Allah zai iya baka duniya da lahira da haka ku kalla mafi yawan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban na wannan ita ce addu'a mafi yawa da ake jin manzo Allah ya rai da kan yi dai aikin hajji ko umra idan ya zo a rukunul yamani har ije hajarul aswad abin da yake cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban Allah dan ya baka duniya bai gagara ya baka lahira ba ba asara iya baka duniya baka lahira ba zai iya baka gaba daya to dan ne kai ragon azanci ka nemi guda ɗaya kawai dan ne ka takaita neman duniya a wurin Allah ka gyara lahira bayan zai iya baka duniya ya baka lahira dan ne ka takaita neman lahira kawai a wurin Allah dan bayan Allah zai iya baka lahira ya baka duniya ka nemi bin na gaba daya kun fahimta jama'a to shine Allah yake wa mai yuri sawabal akhirati nu'tihi minha wannan ayar da aka saukar da ita abdullahi dan maso ya ce wallahi ba dan allah ya faɗi wannan maganar ba ko ok a ce min kuma yuri da duniya da kuma kuma yuri da akhira irin wannan ne to wallahi ba dan allah ya yi faɗa ba yace ba zan yadda a cikin makon da yake yin aiki abin da ake saboda duniya ba kowa suna jin aljanna yake nema lahira yake ne amma kuma allah ya faɗa labarin allah akwai ƙarya a ciki gaskiya ne gaskiya ne akwai masu idan duniya da haka Allah sai man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura sai to man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura sai ce kullun min ha'ula'i wa ha'ula'i min adai rabbik Allah in duniya kake so sai baka illa yana kake so sai baka in ta dan sokoto so kake a gwamutsa <laughs> wai na ce da sakwatawa biya kun ji ku da aka ku daina bi na bashi ku daina bi na bashi an ce ranar na yi magana 'yan sakwata sun ce na ɗau bashi za su rama to biya sai na ce jaki bai cika ɗan jaki ba sai ya harbi ubansa ko jiya ba kana na taɓa ba na ce kun siyar kun sace kwata jami'a ba kigiya wai sakin kano ke nan to kaga in kana bi na bashi kaga sai ka daina in ka bi ni bashi kana ma na taba su kaga zaka daina bin bashi kenan sai ma barin fada wai ba sokoto ne ga wani da kaya da fidu sai dauka ya kai masa gida sai ce to kai dan sokoto ai maka addu'a ko baka yar biyar sai ce amma ba hada ba mu tsanin gaba daya ai masa addu'a kuma bashi kuɗi to Allah shi yake gwa mu tsaya gaba kun fahimta jama'a kai ta dan sokoto in ka je gaban Allah nemi duniya kamar za ka rayu cikin har bada nemi lahira kamar yanzu za ka fada cikin aljanna kar ka yadda ka nemi abu a wurin Allah yana iya baka guda biyu dan ne za ka nemi guda da an fahimta jama'a zai iya baka biyu dan ne za ka nemi guda da, Allah ka ba mu duniya Allah ka ba mu lahira eh alhaji anamu yanzu rushe mana masallacin ne gina mai ba da wata 'yan miliyan 500 Eh, a gina a rushe masallacin na a sake wani an gani Allah ya gane da Allah ya ce wa ta shakiri da sannu za mu yi sakayya ga masu godiya Allah ka sanya mu cikin bayan ga masu godiya gare ka wa ka ayyi min nabiyin qatala ma'ahu da kathir yo nawa ne daga cikin annabawa daga annabi wanda ya yaƙi tare da shi akwai ribbiyu na masu yawa na fassara kalmar ribbiyu da inda ta zo ina so ku mai ta saboda yi bayani a kanta da maganganun da malamai suka yi a kanta akwai ribbiyu na a tare da shi masu yawa fama wahanu liman asabahu fi sabilillah sai ya zama to tun da abin da an kashe annabin nasu ba su rauni ba akan abin da ya same su saboda Allah wa ma za'ufu ba su rauni ba wa mastakanu ba su yi kauya ba wallahu yuhibbu sabirin sun yi hakuri har sai da aka kashe su aka abin da aka kashe annabin nan ko kuma sai da suka ga abin da ya ture wa gudu ne lafazin rubiyun malamai sun yi masa fassara da yawa waɗansu malamai sun ce rubiyun su ne 'yan gani kashenin mutum waɗansu malamai suka ce rubiyun su ne malamai masu tarbiyyar al'umma shine ake ta da shi malami rabbani alladhi yu'ti sighar al-ilm qabla kibari wanda ya san inda yake tafiyar da al'umma ga abin da ya kamata ya gaya musu ga abin da bai kamata ya gaya musu da haka bil munasaba jama'a kun ga yanzu al'ummar mu tana da wata wata wata dabi'a wai duk abin da ya faru tana son komai sai ta ji an faɗa to wannan tatibar ka kenan ba komai ake gaya wa kowa ba akwai abin da ba a faɗa shi saboda idan aka faɗe shi ya zai zama matsala kuma ba wai dan baka kai a gaya maka bane a'a a cikin ku akwai wanda bai kai a gaya masa ba don aka ce kai kuma za a gaya maka shi kuma sai ya ji da haka maimakon kai ake nufi a gayawa shi kuma ya ji ba zai iya rike kansa da wannan abin da aka faɗa ba zai zai iridinin wani abu saboda aka sai abin da ake so yi tabbata ba zai tabbata ba da aka jama'a mu ringa yarda shugabanninmu suna sanar da mu abin da ya kamata su sanar da mu ne abin da bai kamata su sanar da mu ba mu ji ba kada mai kokari mu ce sai mun bankara na yi wannan magana saboda na jiwa suna ta magana suna kalubale wai an nemi alkali wancan dan zariya salo wai an neme shi an rasa saboda ya taba gwamnati an yi kaza suna so sai an fito an ta surutu ana magana kowa sai yi magana idan shugabanni suna yin wani abu ba sai sun fito sun gaya muku ba ba sai an fito an gaya muku ba kuma sannan ina mamaki ta yadda mutane suke abin nan cewa to ta yaya za ka iya maganin irin waɗannan abubuwan ta yaya za ka iya mutum nawa ne suke irin wannan abin in ka ce ka kula wani ba ka kula wani ba me yasa ka kula wani me yasa ba ka kula wani ba ku kula jama'a a lokacin da al'umma ta koma sai babba ake wa hidima ba wa wani to al'ummar ita ma ba za ta samu nasara ba da aka adalcin shugabancin jama'a shine a treating wani kamar yadda zai treating wani da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna tatakatafu dima'uhum wa yas'adu matihim adnahum musulmai kamar bakin kumsi ba wai dan baka san wanda ya fi ka ko kai wanda ka fi ba ai wawa ne wanda bai san wanda ya fi shi ba kuma wawa ne wanda bai san waye fi ba wannan wauta ce musulmi wawa ne to da haka wannan magana da aka faɗa a ce akwai abin da ake nufi da ita saboda haka ku ringa dora wa shugabannin ku abin da za su iya ringa dora shugabannin ku abin da za su iya an yi kaza an yi kaza ba sai an fito an gaya maka ba amma dai ka ringa ji ga wata matsala a gidanka waye zai shigo gida ya gyara maka ita ah. wa zai shigo gyara maka ita kai ne da haka bahaushe yake mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo saboda kar yi tunanin cewa wai ga wata matsala za ta samu wani wai kuma sai a zuba ido don baka ji an fito an yi magana ba Ta ratsi da tashin hankali da yawa ba a haifar da tashin ido sannan mu al'umma mu ahlus sunna jama'a mutane ne masu tsari masu ka'ida an fahimta wai dan kana da abin nan kana tare da mun kai abin da ba daidai ba ba goya maka ba za ne ba dole za mu ce kai ba daidai ba amma wannan kuma bai hana mu shiga mu cece ka to da ka abubuwa ana bin su ne jama'a a hankali daki daki inda ya kamata a bi su abin da ka ji da wanda baka ji ba kar kai tunanin ba a yi ba kar kai tunanin ba a yi ba Allah kuma ya ganar da mu to dai Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah ina son masu haƙuri to biyu da nan akwai waɗanda suke an kashe annabi a gabansu amma ba su rauni ba ba su miƙa wuya ba haka suka tsaya suka jajirce har Allah subhanahu wataala ya bada nasara a hannunsu wa ma kana qawluhum maganar su bata kasance ba illa an kalu face su dinga cewa rabbana ighfir lana dhunubana ya ubangijin mu gafarta mana zunuban mu wa israfana fi amrina kai mana gafara a cikin abin da muka yi na sakaci da barna a cikin al'amuranmu wa saddin na kuma ka tabbatar da digadiganmu a kan gaskiya wansurna alal qawlil kafirin ka taimake mu akan mutanen da suke kafirin to suke wannan addu'a me ya faru fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah sai Allah ya ba su sakamakon duniya da kuma mafi kyawun sakamakon lahira wato Allah ya ne ya mutsa musu guda biyu iba su nasara akan abokan su a duniya sannan kuma suka je lahira iba su aljanna wallahu yuhibbul mu'minin Allah ina son masu kyauta da ayyuka abinda Allah yake nema daga na daga wajenka daga wajen ki, daga wajen kowa shine mu kyauta da aiki menene ma'anar kyauta da aiki aiki baya zama kyakkyawa sai in Allah ya ce aikin kuma ka yi saboda Allah kuma aka yi shi saboda samun abin da aka ce in an yi za a samu kuma za a tsira daga shi idan ba a yi ba kuma aka yi shi muwafiqan idan ce sawaban da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ka matsayin ka na musulmi karfe wani aiki wanda ba Allah ya saka ba kuma ba bisa koyarwa da jagorancin farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kai haka kai abin da ba za ka samu lada ba ranar lahira za a bar mutum da cizon yatsa a yi masa wa madana min Allah in malam ya kuma ya kasibo abin da muka faɗa idan daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya fi mana abin da yake na yake Allah ya ba mu kwan aiki na nisanta Allah ya ba mu yukon nisanta Allah ka taimaki a jini musulunci da musulmi Allah ka ba mu kwan ok to na ga aiki a mai da ma ya zo to bismillah ya ba mu akwai sanarwa daga shugaban kwamitin marayu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh